Kalangu, studio sashin Hausa na studio Kalangu kai tsaye daga birnin Yamai ga labarin a cikin gabatarwa Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Yau sha biyu ga watan Nuwamba ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da cutar huhu za ku ji yanayin cutar a jamhuriyar Nijar ta bakin Dr. Sumana Alfazazi jami'in da ke kula da cututtuka da suka shahi lumfashi a babban asibitin birnin Yamai. Ko akwai wasu ka'idodin da suka dace a kiyaye domin samun izinin sayar da abinci a cikin makarantu za ku ji tsokacin da wata jagorar makaranta ta yi mana. sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya yi tattaki a sai eje ba nufan ta biyu wadda bayan shekara hudu da kafuwa har yanzu ba ta da ginin dakunan karatu masu barkan mu da sake saduwa musoma da wannan takaitaccen labarin A jiya Lahadi, kasashe goma sha biyu masu ikirarin demokradiyya sun kafa wani tsarin bayar da labaru a cikin tafarkin demokradiyya a lokacin babban zaman taron muhawara na birnin Paris a wato kan zaman lafiya. su dai wannan kasashen sun dukufa ne kan sanarwar da kwamitin reporters sun frontier ya furta a lokacin da shirin ebadi ke gabatar da wato sanarwar christophe loire ya furta cewar kungiyar reporters sun frontier ta girka wannan kwamitin ne daidai lokacin da demokradiyya ke fuskantar barazana a fannoni daban-daban misali jita-jita labarun da ba su da tushe karya da kuma wato gurɓacewar aikin na jarida da kuma cin zarafin manema labarai in ji rsf Yau sha biyu ga watan Nuwamba, kasashen duniya na bikin ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da cutar huhu. A cewar ƙungiyar hiye da yara miliyon ɗaya masu ƙasa da shekaru biyar ne wannan cutar ta kashe. A jamhuriyar Nijar, cutar ba ta yi ƙamari ba sosai a ɓangaren yara, sai dai kuma ana samun ta a wajen tsofaffi. Kamar yadda Dr. Sumana Alfazazi, jami'in da ke kula cutukan da suka shahi lumfashi ya shaida ma Maryama Dello Kenda. Yara sabbin haihuwa su ne cutar ta fi kamawa kwarai. Yara 'yan ƙasa da shekaru biyar ne suke yin majina gaba mai kamari tare da matsalar lumfashi da kuma mutane masu yawan shekaru saboda tsarin garkuwarsu ta gaji da kuma yara saboda garkuwarsu ba ta da ƙarfi. Alamu na farko da ke nuna cewa ana ɗauke da majina mai kame gaba shine yaro zai rinka yin majina ta hanci ko kuma ta wuya yana tarawa wani lokaci akwai mashinar wani lokaci kuma ba mashinar sannan idan mutum yana tarawa akwai ciwo da kuma masassara mai tsanani da kuma matsalar lumfashi da an ga haka to a garzaya da yaron asibiti domin a yi masa gwaji a bashi magani cutar da ke rike gaba tana daga cikin cututtukan da suke sahun gaba na salwantar da yara a niger Dr. Alfazazi ya ƙara da cewa wato ya kamata uwaye su yi ƙoƙarin kare lafiyar yaransu musamman ma a wannan lokacin na shigowar sanyi ta hanyar yi musu shaushawar rigakafi. Shugabannin da'irar birnin Yamai ta ɗaya tare da ƙwararrun likitoci sun kai ziyara a satin da ya shige a cikin wasu makarantu na birnin Yamai. ma'anar wannan ziyarar dai ita ce gane ma idanuwan nasu yadda masu sayar da abinci ke gudanar da sana'ar tasu a cikin makarantu da kuma wayar musu da kai kan yadda za su kiyaye tsafta ta hanyar zuwa asibiti domin a diba lahiyar tasu don kiyaye abincin da suke sayar ma 'yan makarantar mu saurari karin bayanin da dr mamman sani mamman shugaban asibitin yantala ya yi a kai kayan ki fara sai da abinci ya kamata zo gidan likita a diba a gani in har lahiyar kilau ta kwan a baki takarda da take tabbatar da lahiyar kilau kina iya sai da wannan abincin cikin kididdiga da muke rangadi mun samu mun kewaya makarantu a talatin da hudu da muka kewaya mun kula da mata wanda suke sai da wannan abinci har ɗari hudu da takwas a cikin mata ɗari hudu da takwas ɗari ba ɗaya su ne suke cikin ka'ida kenan wannan raskwana ya nuna kamar a cikin dukkan matan da muka gani kashi ishirin da hudu da ɗigo ishirin da shida cikin ɗari ne ne kaɗai suke cikin ka'ida kenan fiye da kashi saba'in da biyar bisa cikin ka'ida kamar kashi ɗaya ne cikin hudu suke cikin ka'ida kashi uku cikin hudu bisa cikin ka'ida don shi ne sa muka tattara dukkan masu hudi aji a makarantu director na ecole da inspector da parent de da yan meri da dukkan ma'aikatan likita wanda suke kula da harkar kiwon lahiya muka yi reunion na a waye kan mutane amfanin a zo a yi wannan examen yarda a sayar da abinci a cikin makarantu amma sai idan masu sayar da abincin sun amince ma sharuɗin da ke bada wannan izinin wanda suka hada da duba lahiyarsu ta hanyar samun cikakkiyar shaida daga malaman likitoci bayan sun gudanar da bincike wannan kuma duka dai a cikin zumar kare lafiyar 'yan makaranta uwar gida mamuda wato zainabu shugabar makarantar yan talata biyu ta ma abokin namu alamin washar karin bayani Da farko mata suna zuwa wajen mu su nemi izinin sai da abinci. Dangance da bukatun nasu muna ba da izini sannan sai su je asibiti domin yin a binciki lahiyarsu domin su sami takardar da ke ba su damar sai da abincin a makaranta idan babu wannan takardar ta likita ba mu yarda mace ta sai da abinci ba muna bincike na abincin nasu kai a kai domin akwai malaman makaranta da aka haɗorawa wannan yunin duk safiya suna bincikawa domin ganin ko abincin mai tsafta ne da kuma yadda ake kula da shi muna tilasta ma mata su aza masayan abincin nasu kan teburka kuma a rihe. certo, sim. Matasan ƙasar Nijar masu hada-hadar kasuwanci na iya ƙoƙarin su na ganin cewa kayayyakin da ake sarrafawa a gida sun samu karbuwa a ƙasashen duniya. Sai dai rashin samun tallafin kuɗaɗe na katse musu kuzari. Ga dai ra'ayoyin da wasu su suka bayyana a yau da safe albarkacin satin da aka keɓe a faɗin duniya domin hada-hadar kasuwanci. Sunana Samira Sule muna ƙera sarƙa da 'yan kunne da warwaro da atamfa. 'Yan Nijar ba su buƙatar kayayyakin da ake sarrafawa a Nijar. Muna iyakan namu kokari domin fitar da tunanin shigo da kayayyaki daga waje. Abunda muke bukata mu samu abokan hulɗa da za su tallafa muna. Ni suna na Maryam Bukar. Idan na je kasashen waje ana ce mini in kawo kayayyakinmu kamar su hwara da alkaki. Abin da wahala na hwara ne da jika biyar kawai ina aikawa waje kuma ina saidawa a nan gida. Ni suna na Isu Karim Abdulsalam. Salam injiniya ne ta fannin girka shafofin bada labari. Muna taimakawa matasa 'yan kwangila ko masu dauke da furojen girka kamfani nasu kware ga shigar shafofin intanet don isar da sakonninsu. Mun soma ne ba tare da wani jari ba. Yanzu al'amarin ya soma sakewa. Muna bisa hanya mai kyau. domin shawakar gingimin da ke wakana tsakanin 'yan kwangila ko kuma masu cinikayya daban-daban a cikin ruwan sanyi yasa aka kirkiro da wata cibiyar da ke kula da daidaita bangarorin guda biyu tun a shekara ta 2014 wannan kuma wata dama ce ga bangarorin guda biyu ta su gane ma juna ta hanyar kiyaye shawarorin da mai shiga tsakani ke basu a matsayin shi na mai sasantawa abdu zakari magatakardar cibiyar sasantawa da shiga tsakanin ta birnin yamai ya magungu muhammad dantani karin bayani Mai sasantawa aikinsa shine taimakawa bangaren biyu na su samu sasantawa da kansu ga harkokin kasuwancinsu. Wato shi dai mai sasantawa da zaran jayayya ta bullo hakan na abkuwa ne bisa rashin sadarwa tsakanin bangarorin to shi mai sasantawar ta basirarsa da kwarewarsa yana kokarta girka wannan sadarwar ne tsakaninsu don bangaren biyu su samu girkin sulhu da suka tsayar su lamunta da shi. Hanya biyu ne ke akwai na tuntubar harabar tamu a cikin yarjejeniyar bangaren biyu ya kamata su sanya sharaɗin zuwa ga sasantawa mai bayyana cewar idan matsala ta bullo ya kasance harabar sasantawar kaɗai ke da hurumcin girka sulhu tsakanin bangaren biyu idan ko babu wannan sharaɗin dokar harabar mu ta da damar ɗaya daga bangaren ya tuntuɓe mu ba tare da wani shinge ba a wannan halin daga inda aka tuntuɓe mu muna gayyatar wancan bangaren sai mu kwatanta mai irin amfanin akan halartar zaman sasantawar. a gadi gadibaje da ke cikin gundumar birmo a jihar maradi kimanin ton dubu na cimaka ne aka sayar ma talakawa da rahusa a wasu wuraren ma an bada cimakar ne a matsayin taimako haka zalika fiye da kudi miliyan goma sha bakwai na sefa ne aka saka a cikin fannin kiwon lafiya in ji shugaban da'irar muhammad na'uwa ne wannan taimakon da gwamnati ne ya ɗauki nauyin shi tare da wasu ƙungiyoyi da kuma ita kanta gundumar ga dai karin hasken da yamma adamu umaru gwamnatin gadabin shi dai ga wagga shekara 2018 mun samu tallafi na wajen gwamnati so bakwai ton dari so bakwai wanda ake sai da na haci da masara da sauransu bai ci wannan mun samu fas uku kenan so uku ana raba ah, abinci kyauta ga gajiyayyu shi ma ton dari na harin fas na biyu ton dari na uku dari da arba'in sannan Eh, mun sai ma likita mu magani na miliyan biyu da shekara dari biyu da sattin mun koma kuma mun yi maternity wurin dakin aihuwa na mata wajen miliyan goma sha biyar a game da wutar daji tunda kun san wutar daji take caye mana duk shekarun da suka wuce suna cikin illoli wanda suke kare mana haki da kuma na so mu kira ga duka talakawa da duka makiyaya sirtu da su yi a hankali matafiyin nan na Niger mai ɗauke da sakon zaman lafiya da kwanciyar hankali zuwa ga matasa ya iso a jiya a ƙauyen karge bangu da ke nisan kilomita 35 daga doso a kan hanyar shi ta zuwa zandar idan ne ba manta ba shi dai hamani isaka ya bar ya mai ne tun 30 ga watan oktoba wanda ya shige domin halartar babban bikin cikon shekaru 60 da ƙasar nijar ta zama jamhuriya wato shagulgula na sallah zandar sabuwa wanda za su wakana a ranar 18 ga watan gobe ga dai ƙarin bayanin da ya ma abokin aikin namu umar hamma a firar su ta waya a ɗazu safe? Ina a Kargi bangu kilomita 35 da Doso. A hali yanzu babu wata matsala abin da ya shafi wajen sauke ne da abinci na duka. Ina haɗuwa da jama'a da suke bani kyaututtuka kuma suna min fata alkari Allah ya bani sa'a. A Kargi bangu na na cika dare na ma na kwana. A yau ina bisa hanya zuwa Keshe. sai kuma rahoton namu na musamman wanda a yau ya taɓo fannin ilimi da horo kusan watanni biyu da komawa makaranta amma har yanzu makarantu wato karatu na tafiyar hawainiya a cej ta bani fandu ta biyu wanda a tun lokacin kafuwar tata bata da gini ɗakunan karatu yau shekara hudu kenan ga dai magatakardar kungiyar da ke kula da al'amuran makarantar dauke da ƙarin bayani a cikin rahoton da rukayat abdulrahman ta shirya Kujerun zama a jere kewayen tebur ɗin biro a hinin Allah ƙarƙashin wani icce alamar da ke nuna harabar ɗakin masu sa ido ga gudanar da bada karatu kenan a kwalojin Bani Fando ta biyu da ke nan Yame makarantar da ta ƙumshi kalasoshin zana goma sha uku wanda aka girka bisa tarbace da uwayen ɗaliban suka yi a faɗar Munkaila Abdu babban sakataren kwamitin kula da makarantar. Tun lokacin da aka gina wannan makarantar ba mu taɓa samun aji ginanne ba. Ofishin darakta duka cikin zana ne da ɗakin malamai. A bayan ku kuna ganin benci a cikin rana nan ne gurin zaman malamai. Mun kira taron gaggawa duka iyayen ɗalibai sun zo. Sun gano idan aka jira wani ya taimaka yaran ba za su yi karatu ba. Jama'a suka yanke shawarar a yi tarbace na jika-jika. Da zarar muka tattara abin da yake iya yin rumfar zana sai mu yi haka ne har a yau muna da ajujuwa goma sha uku. Bayar da karatu ga ɗalibai fiye da dubu a cikin kalasoshi goma sha uku na zana abu ne ba na sakwai-sakwai ba. Muna da ɗalibai fiye da dubu na ajin colleges da maraice suna tafiya ne sai Jones inda suke ɗaukar darasa. Wasu suna karatu a nan da safe muka yanke shawarar tattaro jika-jika domin yin ajujuwan zana. ranaku. Daraktan makarantar sagandari na Yame kaɗai ya ba da gudunmuwarsa ga wannan makaranta, makarantar da ta fuskanci bala'in gobara da tallakume dukan ɗakunan zanen a bara. Daraktan jiha da na gunduma bayan gobara sun yi ƙoƙari a cikin waɗansu makarantu idan suna da aji na zana da ba su aiki da shi ana ciro shi ne a kawo mana. Har zuwa wannan lokaci babu abin da ofishin gwamna da na meri suka yi. Da dama suke wayan ɗaliban da suka janye 'ya'yansu daga wannan makarantar. Daga ɗaya ga wata Oktoba zuwa yau akwai ɗalibai fiye da hamsin da aka sake wa makaranta. Saboda idan ka ga yaronka ya zo da safe ya koma karfe tara zuwa goma gida ya ce ba karatu saboda ba ajin karatu ba laifin malami ba ne ko kuma magabatan makarantar. Ya ƙara da cewa daga bakin waga shekarar ne ɗaliban kwalejin Bani Fandu ta biyu za su jarabawar BFPC aji na farko kuma ya nuna damuwarsa ga makomar wa'annan ɗaliban. abin da sauke na a game da labarin ne hau usman nake muku sallama sai yin barku da biyu garba a cikin labarun na sashen zabarmanci. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Atawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 700 gajeren zango. Studio Kalangu.